a inda yake ma manema labarai bayani kakakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara sp shehu muhammad game da nasarar da rundunar ta samu na kama wasu barayi da suke amfani da hodar iblis wajen karbe babura da keke nafe da wasu kuma da aka kama waɗanda suke haura gidajen mutane mai magana da yawun kwamishinan rundunar 'yan sandan ya ce an kama barayin ne da laifin satar keke nafe tun daga abuja da suka kawo ma 'yan uwansu barayin da ke nan zamfara haka zalika ya ce barayin su kasu gida uku idan na zamfara suka sato sai su kai abuja su saida idan kuma na kaduna suka sato sai su kai a zamfara su saida haka dai suke gudanar da wannan danyen aiki na ta'addanci tare da sace-sacen kayayyakin al'umma. wani gida ne kuka shiga mai gidan sunan mai gidan ba saboda ne to kuma ka ce dan ba kake eh a to ainihi daga wani gari ka so nan dan ba din a garin nake dan guso dan washe unguwa nan guso nan guso muna shekarun ka nawa a bangare guda kuwa daga cikin barayin da aka kama an kama su ne sun shiga gidan wani mutum da suka saci plasma da shinkafa da sauran kayayyakin abinci. Dan ba a kai ya aka yi na kankanan wani 'yan sanda yanayin haka. Kadarori ne sun ka same mu shiga gidan wani mu mun ka ɗauka Tun da ka ce dan ba kemi me sunan wanda kuka shi. sannan suka yi kudin tsabar kuɗi naira dubu sittin da biyar ah, sun ɗauki ah, tiya uku ta shinkafa waɗannan kayayyakin da kuka gani sun kwashe su sun kai su kano ne suka ba wani ya saida musu shi ma wanda suka ba ya saida musu ga yanan allah ya tuna mai asiri an kamo kwamishinan rundunar 'yan sandan cp usman nagogo ya ce a kokarin su na wanzar da zaman lafiya da 'yan ta'addan da suke cikin daji ba zai hana su kar da lagon 'yan ta'addar da ke cikin gari ba daga ƙarshe ya yaba ma ƙoƙarin 'yan jaridu da suke gudanar da aikin su ƙarshen rahoton kenan lawal jibrin aliyu labaran liberty daga gusau